da faɗa sai da ya gama sai ta ce masa ai ne ya kira ni muke zai da shi yanzu haram ne ta yi waya da yayanta haram ne ce waya da ubanta haram ne ce waya da ƙaninta da haka ku daina rufe ido idan kun zo kishi har kuna cin matanku cin mutuncin matanku ba tare da kuna bincikar ne sababi da dalilin da yasa sai aka ta wani laifi da kuke zargin laifi ne ba bai da kyau kuma aure yana mutuwa akan haka ka zama mai taka tsantsan kuma karka shige gona da iri ta yanda wala Allah zaka je kai mata hukuncin da zaka zalunce ta ba tare da sani ba kada namiji ya kai matuƙa wajen munanta zato Allah ya bani ga fi isa a ce zanni kar ka kai matuƙa wajen mummunan zato wa matarka kana fita sai ka rinka jin cewa ai ita ma ta fita ai ni ina zargin kina ma bin maza ai kina kaza ma ni ina zargin kina mun sata ni ina zargin ma kina mun kaza kawai mutum ya rinka tuhumar matarsa akan abin da bai da dalili da wuce akai wannan abu ne da yake lalata zamantakewar aure da yawa wasu matan sai ka ji suna cewa tun da kana zargi na ka sake ni tun da baka yarda da ni baka sake ni me yasa baki dawo da wuri ba kenan ma kin biya ta wani wuri ne kin dai gidan wani yaya matarka da kake auren sunna da ita za ka rika faɗa mata wannan mummunan magana da baka da hujja kana ɗora mata karuwanci kana ƙura mata fasikanci kuma da ‘ya'ya a tsakaninku shi ne Allah ya bani mafi isa a cizan kada mutum ya kai matuƙa wajen muna da zato amma fa dole a sa ido akan ku mata ba za kuma a ƙyale ku ba don wasu ku masu da kirki idan aka sake muku barna kuke yi da aka an ce a kare muku hakkinku da mutuncinku don a samu zaman lafiya to kuma ku kare mutuncin aure da kimar aure da darajar aure sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa maza su kula da hakkin mata su koda tafiya mutum zai yi kar ya dawo mata cikin dare me yasa kar ya zo ya same ta a cikin yanayi da baya so manzo Allah ya ce khairun nisa'i man idza nazarta ilayha asarratka mafi alheri a cikin mata ita ce wanda kana kallon sai ta faranta maka rai kenan ke hajiya ana so ki zama mai tsafta ta yadda da mijinki ya ki zai ji daɗi wallahi idan ba kya ya kina gyara jikinki wayarsa za ta zama a cike da hoton 'yan mata saboda tasa ta gidan ta lalace kun san matsalar ku ku yau gani kuke idan kun auri mutum an hau dan haifi ya'ya biyu uku hudu biyar bayan da zai da ki ta zama cikin datti ki ta zama cikin ƙazanta abun kunya ka ji matar aure tana ɗoyi miji ya zo cin zuciya ana miki na ɗoyi ba ki kimki kin kashe kanki dole miki kishiya wallahi namijin wannan zamani ba zai jure da kazanta ba ki ado ki kwalliya kar ki yadda da mijinki mijinki ya ga wani kazanta a jikinki ki gyara gashinki ki gyara jikinki ki gyara ɗakinki ki kula da kanki ki sa turare ki tsaftace ƴaƴanki ma ki kula da su ita mace ba asali ba a san ta kazanta ba to amma matanmu yau sun kashe gidajensu da ƙazanta banɗaki ƙazanta kicin ƙazanta ɗakin kwanciya ƙazanta tsakar gida ƙazanta yaran ki za su fita ƙofar gida ba a sha'awarsu kin bar su da majina kin bar su da datti kin bar su suna ɗoyi ko sun yi fitsarin kwance ba a gyara jikin su ba yaya za a yi mijinki ya sha'awar zamantakewa da ke kin kashe masa gida kuma yaya za a yi ki zo ki zargi mijinki alhali ya yana bude waya yana kallon hoton yan mata duk wani namiji da kuke gani yau ba in ba yayi da gaske ba kowa da irin matan da suke turo masu mata yau kun fi ni sani tallata kan suke haka kawai in ta samu lambar alhaji wani ta tura mai hoto a na turo ba gaishe ka ne haka kawai me alaka tallan kanta ne wataƙila ta fi ki iya kwalliya sai ki dena ta to ni wannan fa ko suna take to aure ta mana kin ga ta ja miki ki kula shi da da Allah ce kar ɗayan ku ya zo wa iyalinsa la ya turku ahlahu turukan cikin dare kawai namiji ya yi tafiya ya sauka a gidan cikin dare sai ya sanar da shi duk namijin da in yi tafiya zai shigo gida da daddare ne to ya gaya wa iyali hajji ya zan dawo cikin dare a hadisin annabi ya ce hatta tamtashita sha'isa wata tastahidda buhi ba wanda gashinta yake wargaje ba ta gyara ba ta tsefe kanta ta gyara gashinta. annabi ashe ya ce mata su rinka gyara gashi wani shi mai gashin da bata yi gyara ba ta gyara gashi a jikinta ta tsan a shi shine wata tastahidda buhi ba ki saka turare idan miji zai dawo a gyara ɗaki a gyara yanayin zaman gado inda yana kallon gabar da yamma ne a mai da shi kudu da arewa a sa madubi ana a gyaggyara a tsaftace mai gida ya zo da canji ya ji ƙanshi haka ake so in mai gida ya tafiya lalle ya dawo ya ga canji amma ba wai ya tafi ya barke cikin dauda ya dawo ya tarar da ke cikin dauda ba wallahi baki nemi zaman lafiya a gidanki da aure ba ki haƙuri ki gyara ko kuma maza ku rinka sanar da matan ku sannan wajen ciyarwa ana so namiji ya tsaka tsaki wajen ciyarwa banda wuce gona da iri kuma bai halatta ba namiji ya rinka cin abu mai kyau a waje ya bar matansa cikin talauci da yunwa la yanbaghi lirrajuli an yasta'thira an a'lihi bi ta'ami tayyib malamai suka ce ba daidai bane shi a waje a shagonsa a kawo mai abinci mai kyau ko kuma ya barku da zaman haƙuri duk namijin da aka gaina wannan to ba adali ba ne kuma bai kyauta ba da aka ku gaya wa mazajenku abinda suke ci a wajen nan shi ƙoƙari su kawo muku a gida ko da akwai yara daidai gwargwado a kyautata musu a faranta musu a yi musu mai kyau su masu gida ne in arziki ne a je a ci arzikin a waje na gida ba su ci ba kuma me amfanin arzikin mutum iyalinsa ba su amfana ba wannan ɗabi'a na warewa gefe ka ci mai kyau kamar bar gidanka da inwa da rashin kulawa wannan ba abu ne mai kyau ba ku kula da matanku ku kyautata musu ku gyara musu wurin zamansu ku ba su sutura mai kyau ku kula da 'ya'yanku da abincin 'ya'yanku da surar 'ya'yanku ko ina ɗanka ya fita a gan shi cewa akwai alamar ni'ima a tattare da shi nabi yana cewa Allah yana son idan ya bawa bawa ni'ima an yara asara ni'matahu alayhi ya ga gurbin ni'imar da Allah ya masa a kan shi ba wai mutum ya zama matsolo marowaci wanda baya iya kyautata iyalinsa ba yana barin cikin talauci kuma cikin yunwa abu na bakwai lalle ne miji ya yi ƙoƙari ya zama yana da ilimi na sanin hukunce-hukuncen jini na mata jinin haila ya sani jinin al'ada ya sani jinin haihuwa ya sani jinin biki ma ya sani saboda ne saboda idan matarsa tana jini zai iya bambancewa ya gane wani jini suke. jinin rashin lafiya yana iya haɗuwa da jinin al'ada jinin al'ada yana iya haɗuwa da jinin rashin lafiya kamar yadda jinin rashin lafiya yana iya haɗuwa da jinin haihuwa a duniya daman jini uku mace take yi jini uku ne ko da jinin haihuwa ɗaya ko jinin al'ada biyu ko jinin ciwo uku to dole ne mace ta san wannan kuma mijinta ma malamai suka ce ya sani don ya taimake ta wajen yi mata bayanin nau'in jinin idan ba su je makaranta ba don ba mamaki ka ga wata ka auro ta titi ba ilimi to ta zo jinin ya cakuɗe mata ba sai ka koya mata ba to yana da kyau mazajen su sani haka kuma kuma ku sani kar ki zo ki daina sallah alhali jinin da yake zuwa jinin ciwo ne baya hana sallah baya hana mu'amala kar ki zo ki daina yin sallah alhali <coughs> jininki na haihuwa ya ɗauke yanzu ga wani misalin jinin biki jinin haihuwa iyakacin kwanakinsa kwana arba'in ne duk jinin da ya wuce kwana arba'in na ɗanye na haihuwa ne to malamai suka ce ya zama damu fasad ya zama jinin ciwo kawai a cigaba da sallah a cigaba da mu'amala a je asibiti likita ya bada magani ya tsaya haka yazo a riwaya kanatin nisa'u ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taquduna ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata idan sun haihu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwana arba'in suke jiran jini jinin al'ada kwana arba'in ne wannan shi ne zance mafi inganci akwai wasu malamin fiƙi da suka kai shi zuwa kwana sittin ya san sunna ya san tauhidi ya rika sauraron ilimin addini don kada ya bar uwar 'ya'yansa ta tashi a cikin jahilci ta ɗora 'ya'yansa a cikin jahilci akwai illa babba wajen namiji ya zauna da mace jahila bar zuwa makaranta bar sauraron ilimi alhamdulillah yanzu Allah ya hore muku kuna da manya-manyan wayoyi yawancin kuma matan wayoyin da kuke rikewa ma ya fi mazajen ku tsada wasu a cikin ku ga karatu suka yanzu duk duniya duk inda ake karatu a duniyar Hausa malam wani ya yi wa'azi kaza malam wani ya karanta littafi kaza malam wani ya yi kaza duk ana ji yanzu wannan wa'azin da nake gane a garin arlet amma wanda yake ingila yana kallo na a yanzu haka wannan karatun wanda yake kamar yana kallon mu wanda yake saudiya yana kallon mu duk duniya ba inda ba a kallon mu a wannan karatun a yanzu haka ko mutum yana dama ya dauka ya gama karatun ya dauka a kwafi wata mata yanzu tana gidan mijinta alhamdulillah ba makaranta take zuwa ba amma ta hanyar bibiyar wa'azzuka na malaman sunna za ka iya samun ilimi mai tarin yawa ki amfani da babbar wayarki ki ta jin wa'azin kina kallon karatu sai ki samu wayewa a addini kai ki zama ba yaro rudaddiya ba ki ma san me ake ciki ba kin cika wayarki da kaɗe kaɗe kin cika wayarki da waƙe waƙe kin cika wayarki da kallon fim kin lalata rayuwarki babu tarbiyya gidanki sai kina sai waka ba Allah ya ce ba annabi ya ce to ya zaki tarbiya wa waɗannan ƴaƴan da kike haifa yau da gobe ba ku san cewa ƴaƴan nan amana ne akan ku ba ya na ladina amanu an anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara ina ba da wasiya ga matan da mazajensu suka hana su zuwa makaranta kar ku damu Allah ya kawo sau iya idan mai gidanki ya hana ki zuwa makaranta to ai akwai waya sai ki shiga group group ai ta turo karatuttuka duk karatun da ke so za ki samu wallahi karatu akan al'ada jinin al'ada jinin haihuwa karatu akan zamantakewa ya ake kula da miji ya ake kula da tarbiyyar yaya karatu akan imani karatu akan hijabi karatu komai an yi kullum malamai wa'azi suke da wanda ka sani da wanda ba ki sani ba da haka dan mijinki ya hana ki zuwa islamiyya babu wata damuwa za ki iya samun wa'azukan ke insha Allah kai yanzu har akwai online islamiyya ba akwai islamiyya da ake online kina zaune ana koya miki qur'ani wata malama ta bude online islamiyya misali ta ci koya miki qur'ani ta koya miki bulugul marami ta koya miki ta aka da yawa da haka babu wata damuwa kar a faɗa kar a kashe aure kila yana da uzuri watakila yana da son zuciya to yi amfani da zamani ki samu ilimi da haka kuma za ku nemi ilimi ku amfanar da matanku kuma matan kar ku zauna cikin jahilci ba dan komai ba saboda abin da yake da muhimmanci na kulawa da ainihin wato tarbiyyar yaya wannan kenan daga cikin abubuwa waɗanda suke na larura ne kuma na dole na wajibi ga mazaje su kula da shi shine akwai wato ƙauracewa mace ba koyaushe namiji zai ƙauracewa mace ba eh ana iya ƙauracewa mace yaushe ake ƙaurace mace idan mace ta yi rashin hankali idan mace ta yi rashin tarbiyya idan mace ta yi rashin ladabi to ya halatta namiji ya ƙaurace mata da Allah ne ya faɗa ce wa jiru kunna fil mabajala ku ƙaurace mata a shimfiɗa dan meye dan ki gyara in kin ga mijinki ya daina kula ki to ba sai kin tambaya ba ki je ki gyara halin ki. ki kama kishi ki kama gulma ki kama surutu ki kama fitina ƙila kin je kin aikata wani abin da baya so ne yana so ya nuna miki in kina da hankali ya ƙaurace miki ki gyara duk matan da ta kangare wa mijinta idan ya ga cewa ta hanyar ƙaurace mata zai iya gyara ta to ƙur'ani ya bashi shi dama ce ta kafo na nucu zahunna فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا to amma kuma annabi ya kafa doka kada namiji ya ɗora cewa matarsa nihaiyar har abada ko ya ɗauki shekaru yau ana kawo mana fatowi da kuka da yawa wani sai shekara biyu rabarsa matarsa wani shekara uku wallahi akwai wanda ta ce min tsakanin ka da shekara bakwai suna gida ɗaya ta nuna min yarinya ta ce kaga wannan yarinya malam tun da na haife ta mai gida na yake min azaba ya kaurace mu yau yarinya na shekarar ta bakwai nayi nayi nayi nayi nayi nayi ya ki dawowa ce hajji ya ke ko na hali ne da ke haka ya muke wannan Ta ce, wallahi ban san me na masa ba kuku nawa ne yace wallahi ta ce wallahi malam ni kadai ce nace to yana neman mata ne ta ce wallahi in nace maka yana neman mata na masa ƙarya tsabar dan ra'ayin riƙau ne kawai cewa ina so in nuna miki zan iya rayuwa ko wake ka san wani namiji malam tauri ne da shi ma'ana yana so shekara bakwai wai har yanzu ba a gama ba yace mu zuba ku gani Yace zai iya rayuwa ko ba ita zai ba ta ci zai ba ta sha zai kula da yara zai komai amma dai ta sani shi fa ba wai larura ba ne ita a gare shi Yace in kin ga dama kuma yau sallame ki to wannan alƙalanci dai kam yana cikin alƙalancin da aka kawo min mai wahalar shi sha'ani wallahi mutumin da ya tafi shekara bakwai ya ƙaurace wa matarsa ai dawo da shi sai an yi wa'azi babban wa'azi to amma ya kamata ku bincika wani laifi ta yi masa ya mata wannan ƙaura kuskure ya yi ba daidai ya yi ba ya aikata haram kuma ya zalunce ta amma ke ma ya kamata ki gyara halinki akwai wacce ta ce ya daina raba kwana da ni gaba ɗaya mu muka ne ina gani zai je ɗakin wance je ɗakin wani ni kuma in yanzu ya tsallake kuma matsalar kuɗin kun zo fatawa fa ba ku faɗan laifin ku da yawan ku ba ku faɗan laifin ku to ku gyara kar a kai matsayin da har miji zai zo ya miki wannan ƙaura yana miki azaba wani lokacin ba yadda za ki ubanki ya mutu Mahaifiyar ita ma ta gama ta gama ta mutu ba kowa a gida mijin naki shine uwa shine uba to ya za a yi dole sai zama hakuri akwai matar da ta ce wallahi malam duk abin da zai mun wallahi ina gidan nan ta ce ina fita ina zari zari da zari to ba na so ki zo matsayin wannan rayuwa ta wulakanci ki gyara mu'amalarki ki kula da mijinki ki kyautata masa malamai sun ce ya kamata miji ya ladabtar da matarsa idan ta yi masa ba daidai ba ta saba dokar Allah ta saba dokar aure sai dai yayi a hankali an ya tadarraja fi ta'dibiha ya bi a hankali a hankali matakala matakala mataki mataki wajen ladabtar da ita ya mata wa'azi ya tsoratar da ita Allah ya nuna mata abin da take yi ba daidai ba ne sannan daga baya kuma in ta ki to sai a zo babban mataki sannan yana da kyau maza su kula da shari'a da addini a cikin zamantakewarsu na zaman aure in mutum zai shiga gida ya shiga da sallama karki yadda mai gidan ki yana shigo miki ba ya sallama ga tsawo kawai yana afkawa wai wai ga dalawa gidansa ne Ta wata tsohuwa wai ta zo gidan wani mutum sai ta ji ana assalamu alaikum wa rahmatullah ana sallama sallama sallama daga baya aka amsa sai ta gashi mai gidan ne ta ce a ah, yau mutum da gidansa ya zo yana sallama irin tsofaffin wannan da ba a je makaranta ba wai ita mamaki da ke damar ita mutum a gidansa zai sallama to wannan tunanin kuskure ne ko gidanka ne sai kai assalamu alaikum a dole kai assalamu alaikum mai assalamu alaikum ne neman albarka ne ba amincin Allah ya tabbata gare ku yanzu akwai laifi mutum zai shiga gidansa ya addu'a wa iyalinsa amincin Allah ya tabbata a gare ku su ma su mayar maka su ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma mai gida amincin Allah ya tabbata gare ka da albarka ta bayan nan idan an zo biki a rinka kulawa da dokar Allah maza ku daina gayyato makaɗa da mawaƙa kuma mata ku daina gayyato makaɗa da mawaƙa a cikin auren ku, in kuna son albarka zamani yana zuwa da komai na fitina amma mai tsoron Allah yana kamewa wannan duniyar gajeriya ce ina hajiya dudu ina hajiya maryam ina malama talatu ina mamakar ne? ina indo ina maryam ina asabe duk suna kabari ke ma kina hanya abun mamaki wasu suna fama da me za su ci mai za su sha amma in sun zo aure a gidansu talaucin sai gudu in ka ga yadda ake kashe kuɗi a cikin bukukuwansu kamar ba a talauci a gidansu wani dattijo zai same ni a masallaci wata rana ya ce malam ina cikin fushi na ce me faru ya ce ba ya ce ni fa da ƙyarfa malam ake samun abin da za a ci a na da abin da za shi ya ce sai gashi yau na, wai za a aurar da iyata a yanzu haka malam wallahi katifa ban saya ba labulan ɗaki ban saya ba kayan kicin ban saya ba kuma juma'an nan mai zuwa za a ɗaura aure amma wai sun je sun ba da makudan kuɗi sun kama gidan kiɗa da rawa na je ya rika matar ya ce daga ina aka samu wannan kuɗin ta ce kuɗin gudunmu wanda ake turo mata da shi suka haɗa da yarinyar da kuɗin saurayi aka je aka kama ta ce to ni ya ce to abincin da za a dafa a ranar bikin ma ni ba da shi kuma ni katifar ma da za a kai yarinyar ba su ya ba ya zo ya same ni na ce ka je ka ce a dawo da kuɗin an fasa ka je ka karɓo kuɗin da aka kama gidan kiɗa da rawan ka ce mata katifa ka ce wallahi in ka ba zan kai ki gidan mijinki ba katifa kuma bai halarta ka tashi a masallaci ka nemi taimako ba sun da iyalanka sun kama fasikanci da fajirci Halinku ku bai da kyau in dai akan harkar biki ne ba abin da ba ku yi ku ta zuwa islamiyya shekarar shekaru amma in an zo biki sai ku manta Allah ku manta annaban Allah ku ji tsoron Allah me kuke nema sama da jin daɗi da Allah zai muku a cikin aljanna me kuke nema rayuwa mai daɗi sama da bin Allah da bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ma mazaje dole ne su yi kokari su zama suna da mu'amala mai kyau dangane da kulawa da iyalansu da ainihin wato tarbiyyantar su da kulawa da dokokin Allah duk gidan da aka cika shi da sabon Allah wallahi sai an gaba daɗi duk gidan da mai gidan ya kasance mai sabon Allah sai an gaba daɗi yanzu wasu mazajen ana baku labari halin su zai da kyau wata mata ta ce malam ka gani nan tun da na auri mijina yau mun sha da shekara goma sha ta ce wallahi ban taɓa ga ya ɗauki ƙur'ani yana karantawa ta ce malam ta kai ce maka nifa a gidanmu a ɗakin mai gida na babu ƙur'ani ba gaba ɗaya na ce baya ta ce to baya yi ni dai ban taɓa gani ya yi karatun ƙur'ani ba wata ta ce malam ni fi miji na baya sallah ni na ɗauka musulmi ne amma wallahi baya sallah na ce baya zuwa jam'i ko ko dai sallar ta ce sallar ce ma baya yi gaba daya me hukuncin zaman mu yau mu bakwai na ce to ke yanzu duk shekarun da kuka yi ba ki san baya sallar ba sai zaki bata ba wata kuma tsinta yake wacce ya ga dama yi wata ta ce yara duk za su tashi tafi masallaci gogon naki yana can kan gado yana ta bacci duk yara sun fita sallah amma shi ba zai fita sallah ba wata ce miji na dan kwaya ne giya yake sha ya bugu haka in yazo yana ta kaduwa yana warin giya wala ce na rasa yadda na gida shi kun san wace fatawa aka fi yawan yi mana yau mata kun sani fatawan da mata suka fi yawan yi da kukan da mata suke yawan yi yau shine neman mata da mazan aure suke yi kana ganin mutum kamar mutumin kirki da ka bude wayar sai ga shi yana neman mata da yawa yau a cikin maza sai wanda Allah ya kubutar suna neman mata ba su wadatu da matansu na sunna ba matan titi su suka dame su zai kiye miki dariya ya kiye hira da ke ya kiye zauna da ke wata kuma ta isar ta zo ta zauna a falon mijinta su yi magana ba wallahi ba ce ba tana ajiye abinci ce mai gyan tabi tabi tabi haka dai kore ta kamar karya wallahi in ta tafi kuma ta zai ɗauko ya ta hira bidiyo kwal da matan banza wata ma sai ya kira ta ta mai wulakanci ta ce ba yanzu ba amma ga matarsa ta suna ya watsar da ita wannan yana daga cikin takaici da bakin ciki da mata ku suke fama da shi a cikin gidajen su na yau da mazaje marasa addini suke yi wani ɗan luwaɗi ne maza yake nema ta ke ba ruwansa da harkar mata maza yake nema kin san me yasa nake gaya miki wannan duk wacce take da ƴa mace a cikin ku a yau to tana cikin jarrabawa wallahi ki tsaya ki kimtsa sosai wajen zaɓar wa ƴarki miji yau fa ba maganar wani yana da kuɗi ko yana da kaza bane a'a waye mai addini fasbar bi zaki dini ta riba ta da duk kuɗin da ya mallaka duk sarauta duk mulki duk matsayinsa a aikin gwamnati idan bai da addini ku rabu da shi wallahi in kika aura masa yarki zaki da na sani hajiya ki tambayi hajiya dudu za ta baki labari mai faru kan yarta tambayi kande da kwaɗayin duniya ya ɗauke ta ta miƙa yatta ga wani ya aure ta je ki ji wulaƙancin da ake mata akwai tozarta da ta wuce a gidanka a tara maka jikoki 'yan banza marasa albarka jikokin shakka ba a sani ba ma naka ne ko ba nan gaba ka ba ɗanka ya lalace baya da addini neman mata kwanan dare a wasu wurare mutum kaga ya dawo gidansa da su ba. kwanan nan wata take mun bata ta ce kawai mijinta yana dawa sai ta ga ya shiga ya kama ya kama wanki cikin dare take mai gida wanki haka yanzu me faru ashe su sai yake wanki ya je yayi barna ya dawo yana wanki cikin dare sai ta kuka sai ta kuka ta rasa inda za ta saka ƙazantar ba ta da daɗi ba me yake faruwa to tun lokacin da mutane suka ƙaura cewa addini ba su damu da addini ba ba sa zuwa masallaci ba sa jin hudu ba Ba sa jin karatu ba sa zama gaban malamai yau ana ganin karatun addini ƙauyenci ne da yawa akwai waɗanda suke ganin karatun addini da zama gaban malamai ƙauyenci ne da haka ba dole su ta ba ga wayoyi nan ga matan banza suna ta yawo duk inda ka bude wayar ka minti ɗaya biyu sai ka gama ta banza kuma ta gama abin da za ta jefa lambar wayar ta ce mu haɗu a kwamen ɗarshen Allah gyara halin mu ku ji tsoron Allah ku maza sannan matan su ma su kiyaye su ji tsoron Allah sannan ladabi na haihuwa abuwa ne guda shida an ladabtar da mazaje su kula da waɗannan abubuwan kamar haka na farko shine ba a so namiji ya yawaita nuna farin ciki don ai haifa mai ɗa namiji Allah ya tsira farha bil zakari wa huzahu bil ulsa. daga cikin alaƙar ko in ce daga cikin ɗabi'un maza yau idan kin haifa mai ɗa namiji sai ta nuna farin ciki yana jin daɗi yana farin ciki ya je kashe kuɗi ya shiga shago ya siyo kayayyaki amma in kin haifa masa ya mace to ranar zaki ga wulakanci akwai mazan da ba sa son ya'ya mata akwai mazan da suna fada da matansu da suke haifa musu ya'ya mata ke yau a gidanku idan kishiyarki tana haifai ya'ya maza ke kuma ya'ya mata kika haifa masa sai ta fi ki matsayi a wajen mijinku amma ba su sani ba yau da gobe ta nuna ‘ya'ya matan ma wallahi sun fi jin ƙai da albarka ‘ya'ya mata sun fi kula da iyayensu ‘ya'ya mata sun fi ƙarancin fitina da damuwa tashin hankali da ciwon hawan jini jini zai sa maka kaɗan ne ‘ya'ya mata ban ce ba ta lalacewa suna lalacewa amma kaɗan ne ba su da yawa kuma tausayin mutum in yarka ta auri miji mai rufin asiri kafin ɗanka namiji ya kawo maka taimako wallahi sai yarka mace da suke auren wani ne rufin asiri ta taimaka maka bila ne ‘ya'ya mata nawa suka kai ubansu aikin hajji da umara ‘ya'ya mata nawa ne suka gina wa ubansu sabon gida ‘ya'ya mata nawa ne suka ɗauki nauyin maganin ciwon suga da ciwon hawan jini na ubansu ya'ya maza nawa ne suka lalace suka manta da ubansu mutum baya taimakon ubansa amma in ya mace ne take da wadatar da wannan ɗan namiji yake da shi da uban ya huta uwar mata huta amma abun mamaki duk da wannan wai mutane wai suna bakin ciki saboda an haifa musu yaya mata wannan ba daidai ba ne wannan laifi ne wannan kuskure ne kada namiji ya zo yana wani rawar ciki saboda an haifa mai ɗan namiji yana miki wulaƙanci saboda kin haifa masa ya mace malamai suka ce fa da la da rifi ayyihim alkhair wal baraka ai bai sani ba a cikin 'ya'yan guda biyu ko mazan ko mata wanne ne yake da alheri wanne ne yake da albarka abu na biyu ana so idan an yi mutum haihuwa miji, kai na miji mai mata to kai kiran sallah a kunnen jaririn a kunnen sa na dama don ya zama sunan Allah shi ne fara shiga Kunnansa, ana maka haihuwa ɗauke shi ka juye kunnansa ka kira masa sallah amma fa kiran sallah ba wanda ake saka lasifika ba dan kar wani ya je gingimo sifika idan bara wa kunnen jariri ya ce ai malam ya ce a kira sallah ba haka muke nufi ba za ka kira sallah ne da karamin sauti ina fata ana fahimta saboda ya zama ya ji sunan Allah ya shiga cikin kunnansa kafin komai sannan na uku ya sa masa suna mai kyau hakkin raɗa wa ɗa suna hakkin uba ne ba hakkin uwa ba tana zo to yi yanzu an yi rayu barbari kai ka sa suna to wallahi wannan ne ni zan sa suna kun za akwai yadda ake rabawa ma ake wai sai miji ya ce to shi kenan ke yanzu kya samar da suna hakkin ka ne kai namiji kai da sai wani ragon suna wata kuma da raɗa suna a'a ubansa shi zai sa sai dai ba laifi ya nemi shawarar ki in kin ba da sunan da ya gari ya dace kuma sunan a zaɓi suna mai kyau a sawa yaro suna mai kyau mafi falalar suna irin su abdullahi ya kuka yi shiru irin su abdurrahman abdulaziz abdulmuhaimin duk wani suna mai abdu abdu abdu maza Allah ce wannan shine mafi alheri a cikin suna duk wanda ba wannan ba kuma ya biyo bayan shi da haka ya zaɓa wa ɗansa suna mai kyau saboda yaron ya tace jiciya shi bawan Allah ne maza Allah ce inna abba asma'ikum inda Allah azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahman har zuwa ƙarshe hadisin Muslim hadisin Abdullahi dan Umar duk wanda yake da suna mara kyau ya halarta ya canja sunan sannan abu na hudu a yi masa yanka ana so a yanka wa yaro in namiji ne dabba guda biyu ne duk wanda aka haifa mai ɗa namiji to dabba biyu za a yanka mai duk wanda aka haifa mai ya mace sai a yi guda ɗaya sannan ana so a mai taniki a tauna dibido. a sa masa ruwan dabinan a bakinsa ya ɗan ji zaƙin dabinan sannan abu na ƙarshe a yi wa yaron kaciya tun yana jariri ba laifi a mai kaciya Waɗanda abubuwan suna da muhimmanci namiji ya yi ƙoƙari wato ya kiyaye ya kula da su bayan wannan dangane da saki ya halatta namiji ya sake matarsa idan ta yi laifin da ya kai a sake amma an so ya zama mai haƙuri ba wai komi sake ba wallahi tallahi in kika fita daga gidan nan wallahi a maimakon aurenki in na zo na tarar da yaron nan ba a kai shi makaranta ba a maimakon aurenki in na zo na sake ganin baki gama mu abinci da mul ba a maimakon aurenki haka kike ta faɗa in dai matan wannan zamanin ne wai zaka ce in ba ta yi kaza a maimakon aurenta ba kuma sai ta yi sai matan su aikata kuma su bar mazan da zuwa suna neman fatawa akar makallahu da Allah ina da fatawa me ya faru ni fa ina da damuwa ne to ya aka wallahi mata ta ce na ce mata kar ta ta fita in ta fita a maimakon azanta kuma wallahi na zo na samu ta fita ni kuma kuma na ina son kayata a'a to me kai ka ku daina gaya musu ita mace ma in ta yi zuciya gari za ta yi a kake ta ma haka take ɗabi'ar ku ne ko daga baya za ta yi da na sani an yi min fatawa kwanakin baya wai wani ne wai ya ce matarsa wallahi in kika yadda kika tsallako kofar gidan nan mace ne mai yawan fita kuma yana son ta in kika sake fita kofar gidan nan wallahi a maimakon auren ki yana burga mota tikit ya yi ribar zai kwana sai gashi ta fito da hijabinta ai haka ya fito daga motar nan da gudu ya rungume ta haka yake ba za ka ganke fito ba ya zo da ita kai ka kace kai ce in ta fito a maimakon auren ta to ba sai ka bar ta ba yake saboda ba ki da hankali fitowar kuma za ki yi ina ruwanta wai shi ne aka zo ana mana fata to wai ya za a yi ita ba wallahi ya ce kar ta fito kuma ta fito sai ce da kika fito ban me da ke ba <laughs> Allah ya sauke ku je da gaggawan saki ko kuma kawai na miji in kika kaza wallahi zan sike ki ni fa sai in rabu da ke ni wallahi sai in kore ki a gidan nan ai wallahi kaza kaza irin wannan dabi'a da yau wasu daga cikin maza suke na gaggawan saki da barazanar saki baya da shi kyau akwai hanyoyi dubun dubata da zaka ka ladabtar da mace ko da baka jefa kanka cikin wannan haɗari na ƙoƙarin ka ce sai ka saki sai ka sake ba ina fata ana fahimta kuma shi kansa sakin yana da ladabi yana da ka'idoji na farko dai bai halarta ba mace ta takura mijinta ce sai ya sake ta la yajuzu lil mar'ati an turji'a zawjaha bai kamata ba ga mace ta tilasta ta sa mijinta wai dole sai ya sake ta sai dai in kul'i ne in tana da wani dalili karfafaffe iya zalantar ta ina fata ana fahimta to idan miji zai yi saki ku gaya wa mazajen ku in za su sake ku su kula da abuwa guda hudu abu na farko lallai ba a sake mace sai tana cikin tsarki fi tsorin a jami'a ko lam yusibha fihi me rage nufi tana cikin tsarki sai kin yi al'ada kin gama al'ada ba a samu alaƙa mata sai saki amma duk matar da tana cikin al'ada to ba a sake mace tana cikin al'ada ko kuma ta yi al'ada ta yi tsarki an yi alaƙa to ba a sakin mace bayan an yi alaƙa sai an bari ta kai ƙarshen wata an gabata da ciki da haka ana sake mace ne a cikin tsarki tsarkin da ba a san da ita ba me hikima saboda kada a tsawaita mata idda yanzu misali miji ya zo ya tafka wa matarsa saki ashe kuma tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu don Allah bai cutar da ita ba cikin wata ɗaya sai da ta je gidansu ta ga ashe tana da cikin wata ɗaya yanzu kin ga tana buƙatar ta yi wata takwas tana zaune tana renon wannan ciki sannan ta zo ta haihu ta shekara biyu kafin ta yaye yaro kafin ta je aure dan da yawa mazan wannan zamani ba sa auren mace in tana shayarwa da wahala ki ji an ce miki wacce an yi auren ta tana shayarwa ba sa yadda duk mai jego ne ta jefar da ɗanta wai amma yana son ki amma baya son jego baya son ɗanki to wannan itsalatul idda din tsawaita iddar ta yi tsawo shine ba a so wasu suna cewa wai ba a sakin mace tana da ciki ana saki mana alƙur'ani ya ce wa a ahmali hunna an hamla hunna mace mai ciki ajalinsu iddarsu shine su sauke cikin in ci haihu ta gama idda amma ba daidai ba ne akwai cutarwa tana da cikin wata ɗaya wata biyu wata uku ka zo ka suke ta za ta yi watanni nan tana zaman jira to idan miji ya so ya miki wulaƙanci. sai ya zo ya tafka miki wannan sakin ki je ki ta fama da mahaifiyarki yanzu abin da yake faruwa mala idan aka sake mace ta koma gida ka san wanda za ta fara faɗa da shi wata wata mata ta ce ita ta yi dada sanin kashe aurenta me ya faru ta ce yau ga uwata ta zama kishiya ta ta ce na baro faɗa da kishiya na na sanar da kishiya ta biyu uwar ce take zuwa Aiki, banza kin je kin kashe aurenki ni kin zo kina cuta ta ana kin sa mun ido tana nufin an sa mata ito ita da uban yarinya an takura to ai gaskiya ne ita ma zaman aure take yi ke ma zaman aure kike yi kin kashe naki auren kin zo kin sa musu ido kin takura musu musamman matsatsan gida kina cinye musu abinci ki ta faɗa da ƙannanki wata ta ce don wulaƙanci ba da aure na ya mutu wai da na zo wai sai aka haɗa ni da ƙanne na yan firamare yan sakandare uba na ce shiga da kuwa ta kwanciya kamar yayan awaki maganin ki duk wacce ta san ta kashe auren ta babu ɗakin kwana a gidansu wallahi kar ta je bakar ta cikin wulaƙanci ki haƙuri ku lallaba da mijin da zai fi miki alheri kuma idan kina da yaro ne rarrafe shi ta dukarsa saboda yana musu taɓa taɓe wata ta ce wallahi sai na je da safe na tashi a bacci kafin in tashi sun kwashe ɗan ɗumamen ma abincin sun kwashe duk sun ci sun tawo makaranta zan ɗora sabo uwa ta ta ce baki saki min girki biyu ba ta ce tun daga nan na fara neman gwanda mijina mai da gidana ai iya da mace za ta samu shine tana gidan mijinta in kina gidan mijinki sai gwamnati ne ki ɗora abin da kika ga dama lokacin da kika ga dama ki ci abin da kika ga dama ki sha abin da kika ga dama da yawan kuma kun fi cin abincin da yawa sama da mazajen ku sai kika je kike ta rashin hankali kika yi shirme aka je aka baki takarda aka sallamo ki ki ɗora uwarki nauyi ki ɗora ubanki nauyi ki ɗora wa danginki nauyi ku zo ku yi ta faɗa da kallonki da yan uwanki ku kula ba ina ba ku shawara ne kashe aure yau bayi da daɗi in bai zama dole ba kar a kashe shi wanda a yi haƙuri a yi ta tukwikwiyar mijin ya tukwikwiye shi ki tukwikwiye shi ku ta bugawa a haka in ya ce fita ki ce ba inda za ni ni da kai takalmin kaza mutu kaza ba yana cewa ne su ita ce ki dariya ki ce ha ha ta ce ki ce ai ni da kai ka san tim da taya ko ka san duk inda ka ga mota akwai tim ko suna haɗe ce mai gida ni da kai haka za mu yi kai hakuri da ni in yi hakuri da kai me aka maka ka yi haƙuri ka yafe ba za a ƙara ba mu ci gaba da rayuwa haka ake yi in kika bari ya sallamo ki ba akwai damuwa da ka miji ya saki matarsa tana cikin tsarki bai sadu da ita ba sannan kuma ya sake guda ɗaya ba a so miji ya zuwa ce za su ce ki sake uku za su ce ki sake biyu wannan ba daidai ba ne a tsalaƙul bidi'i kenan sarki da bid'a kenan da malamai suke faɗa wannan bayi da kyau kuma daga baya za a yi nadama duk yawanci in ka sake mace to sai ga mutum ya zo ya sake ki fa yi zage zage ya tsura shar can karfe uku dare ya ji jiki sai ya turo miki ya turo miki message kuna lafiya ya yara a'a kai da ka sake ta kazan zage ta kuma me ya fara turo in kin ga ya fara turo dai zuwa kuna lafiya ya ji jiki ne rabu da shi kar ma ki bada ansa ki ce bari sai ka ne kasku na ka ka daga baya ka zo a sulhunta amma fa in za iya in ba za ki iya ba kuma a lokacin ma ki tashi ke kan ki kara ba, har da kiran waya ki ce ai tun da kira ne bacci ya gagare ni ai tun da na ga sakonka na kasa bacci ai ki tai kin ga daga nan sai a sulhunta ku tsakanin ku sai dai ki ne ki ce uwar ki hajiya abin da ake addu'a fa ya tabbatar me ya faru ai mai gida ya kira ya ce ya ne da ni a alhamdulillah barka barka alhamdulillah mun gode Allah ku yi hakuri wallahi na san halin da mata suke ciki da yawa idan aure ya mutu mutuwan aure ba daɗi wata ta ce mutuwan aure fa mai daɗi auren da kake cikin jin daɗi auren ka ya mutu da shi da mutuwa bambancin kaɗan ne ta ce ba zan iya faɗa ba saboda ban taɓa mutuwa da dawa ba Ciwon sa ya isa Allah ya ganar da mu da haka namiji ya sake matar suke da duk namijin da ya ce wa matarsa ya sake ta sake uku a take kuna jina ku bude kullan ku duk wacce aka mata sake uku a take to sake dai ne al-mushrik kuwa in dai a wuri guda ne sai dai inda daban ne ya sake ki sake daya ya dawo da ke bayan wata uku shekara ɗaya shekara biyu ya ƙara bayan shekara shekara biyu ya ƙara wannan babu ba dama amma in a zama ɗaya ne zance mafi inganci saki ɗaya ne don haka za a iya kome a je a bashi haƙuri ya dawo da ke haka yake a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekaru biyu a lokacin abubakar haka ne shekaru biyu na lokacin umar ma haka ake gudanar da wannan hukunci Allah ganar da mu a kula da wannan sannan kuma banda duka ai saki ai duka a a sallame ta kaɗan yi mata abin insani idan mai hali ne in ya sake matarsa ya samu wani tsan gida ya ce hajiya na sallame ki ga kuma gida a bayan gari can naki ne ƙwarai kuwa wa hunna ajiyar da su daɗi idan da hali ne ba a yi ko wayannan atlet ba sa baku ba ta hada da sabon mota la ilaha illallah ashe ashe sunna ta ta shi ne kawai la ilaha illallah ai ka'ida in ka sake mace sai kai mata isani ai hajiya ga ki tana kuka tana kuka sai kuma ka ce ga makullin mota kuma dan Allah ba haita bai da kuka ba haka ake yi ko ka ce gidana ɗin nan mai ɗakin hudu da garejin mota na unguwar gabar na baki shi ki je ki zauna da ke da 'ya'yanki zan ci gaba da kulawa kuma zan sa miki albashi duk watan duniya za a rinka baki sefa ɗari biyar ko dubu ɗaya a yayi kaɗan yayi kaɗan yayi yawa lalle malam masu imani kuka tara a gudun nan in yana da kuɗi bai yi kaɗan bayi da yi kaɗan ba to ko ɗari biyu zai baki haihuwa wasa ne wa zai riƙe mutane yayan wa zai kula da yara ke kin san yadda yara suke cin kuɗi almuhim abin da nake so da in ce da ku in dai shari'a za a bi duk wanda ya sake matarsa ya kamata ya bi ta da abin kyautatawa kana sakin ta kace hajiya ina password ɗinki ce gashi to bana da ke za a yi ba lambai ka. dan Allah bai kyauta ba wannan bayan ya fitin za a je a zage shi ba za a zage to ba sa yi Allah ya gadar da mu da yana da kyau namiji ya kula da wannan sannan abu na ƙarshe da za mu tsaya a kai shi ne abin da ya shafi ku mata to ku kuma sai ku yi haƙuri don nan na faɗin na maza yanzu zan hau kan ku kuma yawwa abin da ya kamata mace ta kula da shi shine su zama mai da'a ta zama mai ladabi da biyayya dole ne aure baya yiwa sai da bin miji ko da daɗi ko ba daɗi sai an bi miji a yi haƙuri ana haƙuri da ko mata ko ma ku yi haƙuri da mazajenku kuma zamani ne ya zo da haka namijin wannan zamani tun da bai ba ɗan gidan mala'ika da ba ne ko ɗan gidan mala'ika isra'ilu wallahi sai ya ɓata miki rai amma can malamai sai dai su haƙuri da su haka abin yake duk wacce ta ce duki tana gidanta ɗari bisa ɗari ƙarya ta yi a yau babu ɗari bisa ɗari me ya faru yanayi da haka duk wacce ba ta shirya haƙuri ba to kar ma ta yi aure in dai za ki aure to wallahi ki ranki ya baci in dai za ki aure wallahi sai kin ga abin da ba kya kamar yadda shi ma namiji idan dai zai yi aure sai kin zo masa da ciwon kai da bacin rai da ka ku hakuri wanda Allah yake cewa law jaza li adin an yasjuda li adin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da ya halatta wani yayi sujjada wa wani da dan adam yana iya wa dan uwan sujjada yace wallahi da na umarci mace ta je ta kafa goshinta ta yi sujjada wa mijinta haka imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi da abu dawud sabar hakkin miji a ki, inda ana yi wani sujada to da kin yi wa mijinki dan Allah haka kuke matan zamani kuna ta gaba da mazajen ku mutum ya rufa miki asiri kina tona mai asiri mijinki ya taimake ki kina wulakanta shi mijinki ya kawo ki inuwa da kina rana yanzu kina neman shi ki mai da shi rana in wasu mata suna yin wannan ko mata ahlu sunna da kuke zuwa karatu kuna zuwa waji bai kamata ku yi wannan ba wani fa da ya sha azaba fa ne jira bani yadda ake a gidan wani yace wallahi aure ba zan yi ba yace na hakura yace akan me zan je je ba kai da cikin bala'i yace ba zai ba saboda abokin shi ya zo ya bashi labari yadda matarsa take gasa shi irin gashin masara kasa masaran ana gasa ta in ta sha wuta ta nan bangaren sai a juya ɗaya bangaren a ta gasa ta in ɗaya nan to yau haka mata suke da su sai wanda Allah ya kuma dan ku tuna da wannan hadisin saboda hakkin mazaje a ku masu yawa daga cikinsu an ce ana so mace ta zama mai asatru wasu siyana ki kiyaye ki zama mai asiri mai rufawa mijinki asiri mai rufawa gidanki asiri rufin asiri ba wai bayyana talauci kadai ba a'a wadatar ma da mutum yake da shi bai kamata ki zama bakin ki abu ne duk abin da kuka mallaka sai ki dinki ya yada duniya ba ba ki da sirri ki ta san sirrin gidanki ki abokiyar sirrin ki kin ɗebe duk abin da mai gidanki ya mallaka a duniya kin faɗa har ki je ki gayyato mai gidanki yan fashi da makami ba ki sani ba ƙwarai kuwa idan mai gidanki bai da lafiya ki rufa mai asiri ba sai kin je kina zai haka kwanke ni ba zaman haƙuri nake yi me yawa wallahi baba ka ai sai dai haƙuri za a tona asirin miji ashe mijin ne bai da lafiya duniya ba ta sani ba amma matar za ta tona mai asiri ki sa ya je nemi magani ba sai kin tona mai asiri ba idan yana da sabani da iyayensa ko yan uwansa kake je kina yadawa idan bayanin ya bayyana ba ba zai nake da dadi ba ki zama mai kiyayewa mai kula alkana'a ki zama mai wadatar zuci hajiya me mai wadatar zuci dan abin da kika samu ki hakuri da shi abincin da yake samu Allah sa mai albarka ki daina kwatanta kanki da hajiya wance bai ga mijin naki da tsawonki ma ba iri ɗaya bane wancan mijinta dogo ne sai kuma naki gajere ne wancan mijinta mai kiba ne sai kuma naki siriri ne wancan mijinta mai hali ne sai kuma naki talaka ne a'a ah! ai Allah ya bambanta kowa da kowa yaya za a yi dan kawarki ta aure mai hali ki rinka kwatanta rayuwarki ta aure wai dole sai an miki irin abin da aka yi wa wance ba hankali a cikin wannan kuma ku daina zuwa gidajen kawayen ku kuna duba me suka mallaka ku zo ku hana mazajen ku aure bai da kyau in kin je gidan kawanki suna ne biki ne duk abin da ake kira ni Allah sa albarka ke ma addu'a mu Allah hore mana wata mai gidanta yana da hali ya tafiya mata umara da aikin Haji. ke gobe gidanki ko kudin mota a gadas bai da shi da zai biya miki ba komai me ake nema biyayya shiga aljanna wata gidan da akwai wadataccen abinci ke kuma sai an yi hikimomi da dabaru ba komai daman yan yatsun ma da Allah ya halitta kin gansu bai ga wani ya wani ba to haka rayuwar mu take ba yanda za a yi mu zama daidai da haka duk matar da take jin cewa wai sai ta yi rayuwa irin na wance to tana fata wa kanta lokaci kuma da yawa rashin kana'an nan shi yake kashe muku aure ba ku da haƙuri sai na saka a tamfar wance Shi na saka lesi na wanci Shi na saka material irin na wani Shi na menene wannan bai da kyau ki zama mai wadatar zuci ki zama mai haƙuri abinda Allah ya baki Allah ya sa masa albarka saka matan sahabbai ce ku zama masu wannan kana'a bayan wannan a daina zuwa ana faɗin munanan ɗabi'u da ɓata miji a gidan dangi duk inda aka je taro sai kin zagi mijinki kowa ta rufa mijinta asiri ke kuma kina tauna da ki mijin asiri kowa ta rufa mata zage shi ke kuma kina zagi kin zagi mijinki a wajen ubanki baya ganin sa da mutunci kin zagi mijinki a wajen mahaifiyarki baya ganin sa da mutunci kin zagi mijinki a wajen kallonki ba ta ganin sa da mutunci kin zagi mijinki a wajen yayyanki ba wani danginki da yake ganin mijinki da wani mutunci yanzu yana musu gaisuwa suna masa ganin hadirin kaji ke kika jawo ke kuma baki bar gidan ba kina tare da shi wata ta gaba zage miji tas ta ci mutuncinsa yayin su zo suke ce wallahi ba za ki koma gidan nan ba ki zauna an kashe auren da ƙarshe sai aka ji suna cewa ni dai ku bannin koma gidana wallahi ba ina son sa shirme wa yake ki je ki zage shi to wannan yana cikin matsalolinku ba ku da haƙuri ba ku iya jurewa ku haɗiye ku daure sai abin da ya zama dole dole wanda in an faɗe shi za a samu gyaran aure amma in ba haka ba to za ku lalata aurenku kuma ku zo ku sha wahala ku zama kuna da hali irin na matan salafus sale magabata na kwarai idan mijin ya zo fita sai a ce mai gida Allah kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya muna haɗa ka da Allah kakkaje ka kawo mana haram nan gidan wallahi haka matan sahabbai suke maza da su Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo da kai lafiya ka ji ka kawo mana halal kaɗan haram kuma ba ma son ta duk yawanta ki kula da wannan sannan kuma karki zaman to mai kasratul inqibas mai turbune fuska fushi turbunewa ita mace so ake dirzar da mijin ke zo duk fushin da kike yi yana zuwa kawai kina dariya sannan zuwa amma kina cike da bakin ciki sanda zuwa ya gajiya kai masha Allah ka da lafiya bakin ki abu dai hangalau haka ake so ki haɗiye fushi shi matsalar namiji in ya dawo ya ga ranki a ɓace ko da ba shi ya bata miki ran ba zai ɗauka oke fushi ma kike da ni na yi banza da ki ba zan kula ki ba wallahi musamman lokaci yanzu da ake da waya mala idan mutum ya dawo gidansa ba iya ga dama ko kallon matarsa ba zai ba wallahi sai mutum ya awa uku yana kallon waya in kin kawo abinci sai ji yara in kin yi magana sai ce eh, ina ji ko kallon ki ba zai ba wata ta ce malam kun ce a yi wanka na yi wanka kun ce a sa turare na sa turare kun ce a gyara gashi na gyara kun ce a fesa kaza na fesa kun ce a sa ƙananan kaya malam na sa amma wallahi zan yi wannan gaba ɗaya in na dawo miji na ban isa kallo ba ta ce ya ɗaga ido ya gani ya ce masha Allah tabarakallah ba baya yi na ce karki da muke ci gaba da yi kawai abin da zaki yi yana dawowa ki ce mai gida kawo waya ka a sa maka a caji kina karba sai ki shiga jirgi ai kun san jirgi ko sai ki shiga jirgi ki danna ki shiga jirgi sai ki jona ta caji ki zo sa kuma kina kanshin turare dole saurare ki to ba ku da siyasar zama in yayi fushi wai sai ki fushi wai iya kawo da kai ke man sai ki kawo da kai da wata ta ce wai yana chatting ni ma sai na kama chatting ya juya mun baya ni ma hina mai haka kawai ina chatawa shi ma yana chatawa ce haka muka zauna har karfe biyun dare bai kula ni ba ban kula shi ba yau ya cutu daga baya ta ce sai ya miƙe kafarsa akan kujerar falo ce wallahi nan yake kwana har asuba mazan zamani masu kwana a kujerar falo ai abu ya lalace dole sai kin zama mai siyasa mai kula sannan ki zama mai sakin fuska kuma tahfazuhu ghaiban wa hadiran ki kiyaye mijinki yana nan ko baya kuma kiyayewa ta amana kiyaye mai dukiyarsa kar a mai almubazzaranci da abinci kar a mai almubazzaranci da kayan yara kar a mai almubazzaranci da kayan gida kar a mai almubazzaranci da duk abin da ya kawo idan ya kawo fanka to a kula da ita kar ta lalace idan ya kawo dutsen guga a kula shi ya lalace in ya ce wa yaransa kayan sallah a kula wani mai gida yake cewa ya ce wannan matar me za a da ita ka je ka sai wa yara kaya wata ɗaya wata biyu kayan yara ya lalace sai ta zo ce la la kalli baki la ko ya yago wannan sa shirme kina ina kina buɗe baki wai wai tana kawo mai gidan wai yaro ya yaga wando yaro ne bai dauke reza a gaban ta yana yaga wannan ba ta mai magana ba wai sai mai gina ya zuwa ce wai na ya ya ga wannan sa kina ina wani mai iya guga ba ya ji ya ɗauki nunan guga ƙaramin yaro ya ƙona rigarsa sai ka je ya mata su takura maka ka sai ya'ya kaya amma kayan nan wallahi da zai fi wata ɗaya wata biyu ba sai ka ga kayan abola wata kuma goge ɗaki take yi da kayan ɗinkin yara saboda ba ta da tsari ba ku da kirki fa halin ku ba sai dai Allah ya gyara ba tattali wani yake na zo na zo gidana kafin da shigo rariyar gidana sai da daga taliya taliya makaroni makaroni wajen katon guda kun san me yake faruwa da an ci abinci an rage da taliya da makaroni kawai sai ta zuba mai ruwa in ta zuba ruwa sai ta kora shi ta kwata kaji ne agwagi a wannan ɗin gidansa ashe dabdala ake walima ake walimar kaji ne da agwagi a kwatan gidansa ba ta da tattali ta dafa abinci ya wuce bukata wata mai ake ajiye mata galan guda jarka guda tunda ana kawowa in ta zo kawai tukunyar take kawo sai ta yi tuntun tuntun tuntun tuntun ta je ta tsora a zo a zuba maka abinci malam kana ci ka ga hannunka yana nutsewa a cikin mai saboda ne, kai dan banza ne baka da wayo ku daina wala tubaddil tabzira innal mubaddilina kanu ya shayatina wata mata ta kawo kuka mijinta ni wallahi ba zan yarda da wannan rayuwar da ake yi ba bai yarda da ni ba wai yanzu malam tattasai da tumatir sai ya je ya sa a kaɗa a inji sai a zo a zauna kin kisan me yake yi sai in ya kawo tattasai da yawa tumatir da yawa albasa da yawa sai ya sa injin markaɗe sai a markaɗa sai ya ce a kawo masa leda irin wacce ake kulla ƙanƙara ko wacce ake kulla rago sai ya ce zo mu zauna sai ya ce ludayi biyu ya ishe kimiyya ko sai ta yi shiru ta ce ɗan tsara dai sai ya tsara duk sai ya kulle tattasai da tumatir ɗin nan a leda sai ya ce ɗauki ki saka a cikin firij Firiza, ya ce kin ga wannan na sati biyu ne in kika kuskure ya ƙare karki mun magana ɗauko mai yanzu maza abin da suke yi man gyaɗa sai a ɗauko leda sai a kulla ɗaya biyu uku hudu iya adadin kwanakin da zai kisa. ya tafi su saboda baki da tsoron Allah da za a bar miki galon jarka na mai zaki tulluɓar da shi yanzu har taliya da makaroni an fara irgawa saboda azabar da kuke wa maza wata kuma mala sayarwa take akwai yan kasuwa a cikin ku ita kuma kasuwancin da da kayan abincin mijin da take yi ku yi hakuri mu ga muku gaskiya ko da ba kwa so a kayan wanki aka kama a kayan wanki an kawo mata katon-katon taliya katon-katon kaza ashe ita kam duk magota an za su yi taliya makaroni a gidanta ake siya ta kulle a leda sai ta hada da kayan wanki za a kai kayan wanki yaro ya zo zai wuce mai gida yana kofar gida kwatsam kayan wanki sai faɗo sai zube kaɗau sai ga taliya ga makaroni a cikin kayan wanki kai ila za ka kai sai ce ai sayarwa nake yi talla nake cewa ya ce na ila yaro bai iya ba da amsa ba yanzu ya kamata ki haka kin kyauta abin da kika yi mutum ya je wahala ya hana kansa bacci ya nemi abinci ki zo kina sayar masa ai ba daidai ne wannan kuskure ne duka halinku ne suna nan da yawa daga ƙarshe karki yadda ki izini a gidan mijinki sai wanda ya ga dama sai wanda ya amince iyaye na mata ku ji ni da kyau bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba namiji ya zo ya ga wani bako a gidansa dan uwanki ko danginki in ba a sanar da shi ba a gaya masa ba ko yayanki ne ko kaninki ne sai an gaya masa eh kanina zai zo eh yayana zai zo eh babba na zai zo banda abokin karatu ba don wani ya zo gidansa a falonsa sai ya tarar da takalma manya-manyan takalma kwaba kwa masu ba yana zuwa ya shiga falon sai ya ga mutum kato. ya ci abinci ya ƙoshi har ya kwanta a kujerar na mai guda uku ya fara bacci ya juya wurin matarsa ya ce kewaye wannan shi ce a ah, baka gane shi ba abokin karatu na ne ba ai tare baka yi jami'a da shi yace yanzu wacce rashin hankalin ki hayya kai haka malam ya zo har an dafa masa abinci ya ci ya rage yace wallahi malam ni din nan abincin da ta yi wa mutumin ni ba ta yi ne yanzu wannan idan an ba ta takarda an sallame ta an yi laifi ka ji rashin abinci ba za su ba da ansa tambaya nake idan ya sallame ta ya ce ta tafi gidan iyayenta ya yi laifi kaji ya yi haƙuri ko? to ya je haƙuri Allah sauƙi ku daina shigo da wasu maza gidajen ku ba da izinin miji ba wala zan fi baitihi kada ki izini a gidan mijinta mijinki illa da izini sannan kuma a ƙarshe ya zama abin da ke mai da hankali kula da tarbiyyar gida kula da tarbiyyar yara kula da tarbiyyar mai gidanki sannan kuma waltakun muqaddimatun li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha ki gabatar da haƙƙin miji akan haƙƙinki wa haƙƙu jami'i a karibiha a shari'a ana so mace ta zama mijin haƙƙin mijinki shine gaba da haƙƙin kowa misali wance biba kar in sake gani kin yi waya da wani namiji hakkina ne kowaye ba na so ki ji kina waya da maza sai babanki ko dan uwanki ko danginki to sai wani abokin karatun ki sai turo miki da gaisuwa ko wani makocin ku kun yi yara yaran ta sai aiko miki da gaisuwa ta waya kake kira shi saboda mai gidanki ya hada hakkin su shine a gaba yan uwanki sun gayyace ki gidan biki ranar mai gidanki yana azumi ya ce zai dawo ya yi buɗe baki a gida Kar ki tattara ki tafi gidan biki kin je biyan buƙatar hakkin yan uwanki mai gidanki ya dawo zai sha ruwa a gida babu ba ki da kirki ba ki kyauta ba in ba banki ne ya kira ki ki gaya masa baba mai gidana ya sa da aiki ko za a yi min izini in yi masa sannan taho in ya san addini baban da ke wuce ba damuwa ki masa ko kuma a zan masa magana ba zuwa a biya miki kudin makka kudin kujeran makka kudin umra ba tare da izinin miji ba yau abin da kuke yi idan yayanki mai kudi ne babanki mai kudi ne dan uwanki yana da kudi ko yan uwanki tana da kudi kawai sai ki je ki tura a miki passport mijinki bai sani ba a je a biya miki kudin kujeran makka miji bai sani wai sai an gama biya kawai malam wai sai a zo a ce to mai gida ya ji alhamdulillah Allah ya kawo mana alheri sai ce me ya faru a aibatar da ni a hawa arfa arfa daga ina kawai sai ta biga shi ce ai yayana ya biya mini yanzu dan Allah kin kyauta to yanzu abin da ake har aiki ake saba wa mace haka kul kana auren mace kuna zaman lafiya wani dan uwanta kawai sai je sama mata aikin gwamnati a wani guri wallahi ba a nemi izinin ka ba ku yi haƙuri wallahi na taho da tsarabar maganganu da yawa da zan gaya muku kawai magarba ne ta yi da yi kun kasa tashi a wurin nan ai gaskiya ne yanzu daidai ne wannan kawai wai a ce wai mijinki wai bayi da mutunci bayi da darajar da za a nemi sa kawai a kama miki aiki wai sai a zo a ce ga ofa nan ga takardar aiki wancan ta samu aiki ya za a yi in ka ce a'a sai a ce ba ta takarda kuma aikin mai maiko ne ya fi albashinka kai akwai ɗan uwan da shi kan ƙarewa ba ma a ƙasar da yake aka sama mata aiki ba a wata ƙasa ne duniya can aka je aka samo mata aiki mai tsoka za ta samu kuɗi amma famijin bai sani ba aka zo aka ce tofa, tafiya ta zo wanci za ta tafi za ta hau jirgi za ta tafi ina zuwa za ta tafi aiki ina ƙasa kaza wa ya sama mata ɗan uwanta ya ce ya labarin ‘ya'yana za a turo ma abin da za kula da su maganar aure zan ƙara a ban yi izini ba oh ya zo da bare ne hankali a ciki yayanta kuma ya ce mata yana cewa bai yadda ba ki ce ya ba ki takardarki wannan aikin kin warke babanki ya warke mu ma mun warke yanzu ya za ka yi tambayan ka nake kayi shiru ya za ka yi ko yau yi? wai haka mana ta je Allah kiyaye to Allah ya mana afuwa Allah ya gyara halin Allah ya sa albarka muna godiya muna addu'a ta musamman dan uwa Alhaji Abdul Qadir da Abdulaziz su ne sababin zuwan wannan gari su suka yi wannan gayyata ya kamata mu sa su addu'a Allah ya sa musu albarka cikin arzikin su Allah da ɗaya yalwata musu kuma Allah ya sa wannan gari na Arlet ya zama dalili ne na yaɗuwar addinin musulunci daga nan zuwa shekaru a ga addinin musulunci ya haɓaka sosai malamai da suke ta da'awa suke karantar da ku dare da rana sai da suka koya muku kuka yi ilimin kuka zo kuka zo gabana da ba su koya muku ba da ba ku zo ba yanzu da ka muna musu addu'a Allah musu albarka limamin wannan masallaci Allah ya saka mai da alheri da suka halima da suka ba mu dama shugaban kungiya wanda shi ma muna tare da shi tun da safe har zuwa yau muna masa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kowa ya mai da shi gida lafiya muna muku fatan alkhairi wannan shine wa'azin da kuka samu a wannan tafiya sai kuma insha Allah sauran wani ka za da wani juma sai akwai wajen mata shi ma sai ku je ku dira babu kuma babu to kwaje a waya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam